ko kuwa tawa son kai ya mata yawa sosai ra'ayi manhohi sun yi mata yawa dana zakiru zakari barka da asaba ka tashi lahiya da dama to ina maka fata alheri alhaji isaka ne daga saudiya kuma eh, kai min afuwa kai gafarta min da kurakuran da na yi lalle na ba daidai ba amma na yi dama ka yahe min ka yahe min zashin zuciya ne eh, akwai bokalolin da an kawai an ka turo min to su ne sun ka min da rai tashin zuciya na sa na yi kalaman nan amma ka yahe min ka yahe min ba komi ne waje na sai alheri ka yahe min ina roƙon ka afuwa don na ce zarafinka ina roƙon ka gafarta min assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, zakiru zakir kaga yan bokalolin da sun ka bata min da rai wallahi zuciya ta taurihi na yi kalaman nan amma ka yahe min ina roƙon gafara ka gafarta min assalamu alaikum assalamu alaikum alhaji barka da dama ana layaya hakuri babu komi insha Allah zai musu vocal masu saurara a wuce wurin kuwa inda wannan ne da ka samu damuwa fili ka dai su mutane wanda kuka kwantaka da su dai ka ba su hankali sai ni wuri na wallahi bai da matsala ai na san da cewa duk dai Eh, abin gani wata na yan ah, haɗu in baka san mutum bane ka mai fahimta lala tunda ku kuna gani muna cikin tsoron nan muna nan kuka ganin kai a ah, kowane da irin rayuwar shi mu duka duk tare ne mutu wallahi ba mu da mu duka duk tare ne mutu ba mu da wani bambanci da an zo wuri wasa ne ka gani ayi sama ayi kasa ayi kamar ba a san juna ba sai tu amma dai mu duka wallahi da tare na mutu da dan tela da ni duk guda ne dan tela ma sai yan grand frère ni da shi akwai da mai yawa ya sani abu dai ne ya zo ni kaina Abdulrahman Idrisi ke to ne wallahi ran nan da zuma na kirayi akwai wani abu kina da aka ce ma Hami yaron dan tela na in cin wallahi da zo da sa na kira shi Abdulrahman da na kwatanta mai da shi hankuri to da yake mai gane ana da ya gane kai babu da duk wata matsala har sai isa kan kowa dai duka ana tare na kamar dai yan zo ran kokowa na ka gani duka an ko ya kama shi ne daga an kare shi kenan kuma an gyara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh, absalamu babban wa kana lahiya da dama to ina maka fata lai kuma eh, ku da muke tare da ku gaskiya a dalilin kuma wannan magana da na yi ta yi muni to ina roƙon afuwa gare ku ko ya hemi kuskure ne dan adam duka tara ne bai cika goma ba eh, na na ina roƙon afuwa ku da muke tare ku da kun ka na san ku na yi muku laifi ku ya hemi zakiru da shi na kira an direct na kira shi ga bukaloli na yayo min yi mai kuma na kira shi direct na roƙe shi shi da yi malaihi na roƙe ya fuwa ya himi ya himi mun ya himi juna da ku kuma da muke tare da yi ma ba daidai ba ina roƙon ku afuwa duk wanda yi ma ba daidai ba ina roƙon afuwa shi gafarta min haka ne tsayin ya zo ga mutum ga shekara ni mai tsawatarwa in ba zurfe zuciya ba bai kamata ba in yi wannan kalamai amma dai na roƙe ku afuwa kenan ku gafarta min assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa na cikin gurfin masu ya zakiru to barkan mu da war haka yan uwa da fatan kowa shiga dare lafiya iya eh, wallahi mun saurari bayanan Salam sumaila eh lalle alhaƙiƙa Salam sumaila abin da jagororin kokowa na tawa suka yi ba su yi mishi gaskiya ba ba yi mishi adalci ba sannan ni abin nake son ku sani da wannan kokowar tawa kokowar tawa son kai ya mata yawa sosai ra'ayi manhohi sun yi mata yawa a ciki su ba ta 'yan kokowa ne suke yi ba suna amfani da nasu matsayi ne idan suna da ɗan kokowa komi lalaci ne za su jawo shi su kawo idan dai suna son ɗan kokowa komi lalacin shi to za su yi amfani da shi ɗan kokowa a tawa komi yanda yake inda yaron tawa ne duk yanda yake yana da ƙarfi kuma yana son shi kokowar tawa yana so ya mata kokowa to ba sa ra'ayin shi ba su son shi ma ba ma su son shi kusantosu. yanzu ku riba bello ilakin nan ɗan tawa ne wanga wanda ya yi ɗan galadiman nan ba na ɗan tawa ne duka ire-iren waɗannan abubuwan ne suka jawo su eh, suke suke jayowa kowane da an zuwa ya gaba yana amda shi ba sai shi wata jaha. mafi yawan 'yan kokowa da kuka sani kakaf na Nijar na Nijar wallahi ai an ka kilga in an ka kilga waɗanda suke buga kokowa nan katon nan tamanin aƙalla aƙalla aƙalla a tawa yan cikin jihar tawa wa'anda duka yan tawa ne wa'anda suke buga ƙwallon nan ana iya samun mutuwa arba'in daga cikin ƙato tamanin wa'anda wane ɗan jiha kaza ɗan tawa ne wane ɗan jiha kaza ɗan ta ana iya kirga arba'in ko talatin da biyar wa'anda kuma suna yi ana ji da su to menene amfanin wannan abubuwan abdulsalam sumaila kowa ya san mutum ne ɗan kokowa jajirtacce kuma ba mutum ne ba wanda ya kamata a ma yawo da hankali amma shi har idan kowa nau tunani ko nau hasashe har idan kowa yana canza sheka bai samu nasara ba shi abin da an kai mai Allah zai taimake shi zai yi nasara insha Allah wallahi da bi iznillahi ta'ala abin suka yi mishi abin suka yi mishi insha Allah bi iznillahi ta'ala in Allah ya so zai yi nasara saboda abin da suka mishi din nan abu ne irin na cin amana na son kai kuma na walakantar dawa ne kuma shi Allah ire-iren wannan abubuwan shi Allah irin waɗanda su ne shike masu tsayin daka ka yi amfani da matsayinka ka walakantar da mutum shi Allah kuma idan dai Allah yana ya nufance shi da wannan Eh, ya yi matsayi a cikin wannan kokowa an zo ana mishi barazana ana mishi haka haka to in Allah ya so Allah zai ɗaga shi gaba kuma inda ya je in nan in Allah ya so hakikanin gaskiya zai yi nasara insha Allah ko shakka ba saboda abinda an kai mishi irin na walakantar dawa ne abinda an kai mishi an nuna mishi shi bai da matsayi ne to wa yake da matsayi wa ka ba da matsayi ba Allah ba a shira lokaci ni da nemi wannan vocal in ina raye ko kuma in Allah ya sa na mutu to wallahi sai an tuna da wannan bayani na in Allah ya so saboda eh, shugabannin kokowa na tawa in suna gyara su gyara su bari majiya ƙarhi su bar su su sakkata su wala ya ake cewa a zo a riƙe mutum biyu kawai duk kokowa su da ake amfani da su iske ana yin haka ina son zakiru yanda baka sa tsammani ina son nura yanda baka san tsammani to wallahi har yan sukur din nan idan an ce za a dakatar da zakiru shi su buga ina iya yarda saboda menene kowa in ya samu kan shi ne kowa in ya samu kan shi ne kuma ya kamata a ce idan wa'yansu su ya kamata su yi abin ado su ne tsari in wasu suka buga ran su jaye su kawo wasu in wasu suka buga nan su jaye su kawo wasu haka ne ake yin al'amari na koko abubuwa ne na ci gaba wanda ake so a ci gaba to haka ake tsara shi ba kawai ba a ce a'a daga cikin lamari akwai shafaffi da mai bai yi ba haka nan ko alama bai yi ba ni nan da kuka gani ɗan tawa ne wai da ku ce a da wata jiha nake ɗan tawa ne ƙauyen mada nake to alal hakika an abdulsalam sumaila ya aje hankalin shi kwance in allah ya so allah zai taimake shi in ya saka ma rayuwarsa ya cire ma rayuwarsa duk wani tunani duk wata kariya da ke ganin wai ta sun bashi to wallahi wadda Allah zai bashi ya saka ma rayuwarsa sai tafi duk abin da ke tunani ai shi cin amana shine an kai an ci amana shine yana son jihar shi a yanzu dole kiyayya ta sa za a cire shirka jihar shi mada dole saboda yana son wasan shi kuma wata jiha ai duk wanda an ka kora da gidansu ko aka nuna mai kiyayya ta sabar gidansu ai an ci an wulakantar da shi an ci mutuncin shi ko kuma an ci amanar shi mutum ya zo ya yi majaha ya bauta majaha yadda baka sa tsammani abdulsalam sumaila baka taɓa jin an kada shi bara uku kura kura ba sai can an kai ana cin tabgwara zaɗin nan an kai sai wani da wani to mu muna taya shi addu'a Allah shi mishi mafita a gaba duk abin da yake ji ma tsoro ya Allah ya kare shi daga wannan abin duk abin da ke so kuma ya cimma ya Allah ya taimake shi mu yan mu muke mishi wannan addu'a Allah ya taimake shi saboda abubuwan son kai yayi yawa ba a rayuwa haka kuma ya aje maka ya sa ma rayuwarsa mu yan tawo duk inda yayi muna goyon bayansa ya cire ma rayuwarsa komai Allah ya taimake shi da taimakonsa Allah shige mana gaba yau kuma Abdulrashid barka da warhaka Hamad dinka nake gaida duk wanda ke cikin wannan group mai albarka Eh, Abdulrasheed gaskiyar magana duka ko kuwa ta abin da ya hana mata ci gaba kenan son kai, son kai kawai. Bai yi ba. Abu lamarin nan na duniya kowa ya taɓa gidansu ya yi, kowa ya samu gidansu ya yi. Idan akwai alamun gaskiya ciki, eh, suna iya su shawarta a wannan shekara za a tsayar da wane gurzon shekara shi. duka yan kub ya taso da shi ciki amma wanda za a jayo a gama shiga wannan kubkin to gai ya sa ran idan wata bukata ta taso ta buga wasa ya tsammanin da shi a ana iya tunani na iya canza a nemo wani a sashi kaga in ana yin haka nan yana da kyau ai abubuwa tsari ne ko ba gaskiya ba kuma sannan shi wanda za a ajiye a zakaran jiha a wannan shekara kuma in wata shekara ta dawo ba cilas ne ba shi ma a mishi haka nan sai a duba wani wanda ana sa tsammanin wanda ya kada kuma wani na ya kada shi ma sai a tsayar da shi akan haka sai ka ga an zamana lahiya ne eh, yana son eh, yana son kowa kuma ne yana jin daɗin abu eh, cikin tafiyar da ake amma za a zo ku a cikin mutum goma a ce a cikin mutum sha shida na mashin a ce an ɗauki mutum biyu duk abin da ya taho a aljihunsu ne kaga yanzu misali duk wanda ya je ɗauko kubkin nan na miliyan uku ko ya yi zuciya ba zai wuce ba ya bar ma ekip ya bar ma ekip jiha miliyan guda ba a ta yi da manyan da sauran 'yan kokowa to miliyan biyu ɗin na yi da su gidansu ya yi to kuma gobe a ce in wata gayyata ta taso haka nan su wa'ancan sun zan 'yan kallo kullum su 'yan abincin an abi ya rima a sha kiɗa ne kaga bai yi ba abi ya rima a sha kiɗa kenan su kullum abin gani yan mine ne ake ciya lasa abin ga mine ne ake ciya shan alasa mine ko mine shan malam ake ciya